'yar karamar gari ce kusan duk wuraren tarihin ta sun watsu ne a wajen garin sai dai cikin gombe na da ban sha'awa kusan ko ina za ku jefa kafa tituna ne an ce duk waɗanda ba sa murmushi a gombe zuwa suka yi nan kasuwar juma'a ce a kofar fada duk waɗanda kyamarar mu ta haska fuskokinsu suna gaya mana cewa mu talakawa ne amma muna da sana'a sana'a ba ta kaɗan ko da kuwa ta irin wannan dankalin ce ba a kai mu ba da ɗana Jihar Bauchi ta haife wa marigayi Sani Abacha Gombe a 1996, Borno da Yobe da Taraba da Adamawa suka lullube ta ta kowane bango. Gombe na cikin jihohin Najeriya masu yawan kabilu, sai dai Fulani da Hausawa ne suka fi yawa a cikin garin Gombe, shi yasa ma ake ganin kamar Gomben tasu ce. Amma a wasu ƙananan hukumomi akwai Terawa, Tangalawa, jarawa da wajawa da ma wasu ƙananan ƙabilu a cikin jihohi 36 na najeriya gombe ita ce ta 32 a yawan jama'a kuma ita ce ta 21 a faɗin ƙasa garin gombe sabuwa ce don haka ba ta da ganuwa bare kofofin gari jihar ma gaba ɗaya ƙananan hukumomi sha ɗaya kacal gare ta kuma kusan kowace ƙaramar hukuma na da ƙabilan da suka fi yawa a cikin ta. Ƙaramar hukumar balanga ce ta fi duk sauran yawan kabilu a gombe sai billiri ita kuma a iya cewa na tangale ne. ko ta ina a gombe ba a rasa plaza kasuwar yan gayu na shiga wannan plaza nema wa ido abinci sai ne arba da shagon masoya shirin hausa gayi da gani na gane z kaltungo collection tana cikin yan like da comment har da sakon fatan alheri a koda yaushe batangaliya mai zuciyar neman tsere mana iya kasuwanci shagon kaya har da irin namu jallabiyan maza da mata ga su awarwaro da sarƙoƙin kwalisan mata sai bangaren tararrukan z special hayakin daɗin fidda takaici a gidaje. Yaushe gana ba waɗannan duka haɗakan masoyana ne duk da bana kyau da hoto amma sun haska ni na yi cas abina idan masu hotel ba su ga zuwa na gari ba to suwa za su gani kenan ziyara ta a gombe a nan ya kare wurin ya bani sha'awa ga sauƙin abinci da daɗi sosai bari na ga gombawa nawa ne za su iya gaya mana ina ne nan na bar gombe da yammaci na fada bauchi da isha'i jiki ya yi taushi zuciya ya fara neman masoyi nan da nan na tuna labarin yuke mai shayi don haka labarin shiga bauchi da yuke zai fara a ƙarshe ɗan baki na haɗu da masoyi muna ganawa nan ne hedikwata na mashayan bauchi da ke ran na dogon yaro ko shayin goriba ko na'ana ko mangwaro ko gahawa a nan ma har da wani UK special a cika a kurbe a cika a zuke a nan ake gane sabbi da tsoffin hannu a wurin yan bauchi UK mai shayi ba kawai wurin shan shayi bane wuri ne na haduwa da abokai a gana a zazzage damuwa kwando kwando a kwandon shara ga kuma tallafin taba kalashe ga masu zuwa da bakuwar yunwa a ci gaba da bankado dandalin mashaya na je na CBN a cikin Bauchi nan ma reshen UK mai shayi ne anan kuma na haɗu da waɗannan masoyan nawa sun shawu sun fara tumbatsa a duniyar nishaɗi da masu dariyar nufawa da fulani masu kama da 'yan barno duk da dare ya haɗe da kalata amma sai da suka gane ni kuma ko ba komai ni ma dai memba ne a ƙungiyarsa na mashaya kuma uk mai shayi ya bani esco a bauchi. uk mai shayi dai ya yi nisa har ya fara kutsawa jihohin najeriya a OGS na Gombe, UK ya zama wurin a sha a samu nishaɗi lamba ɗaya. A Narkuta Park da ke garin Josma, ma, UK mai shayi ne ke kwararawa mutane ruwan daɗi, ruwan ƙara lafiyan jiki da kwakwalwa. A haka haka, ga har UK ya zo garin Kano, nan titin asibitin Nasarawa kenan, wannan kuma ɗan Tata Plaza. daga ranar 18 na watan Fabrairun wannan shekara wancan wurin mai sunan Big Bite zai koma UK mai shayi Nigeria Limited da Kanawa da baki a Kano ranar Asabar tun farkon la'asar ana gayyaton kowa da kowa shan shayi kyauta a wannan wurin. kowa ya zo ya shayi tatil da ruwan shayi kala-kala zaɓin mai sha'awa zuwan ɗaya ko zuwa da masoya ko ahalin gida kowa ya zo sabon mashayin UK mai shayi zai sha shayi kyauta kuma a zauna a hira a ɗauki hotunan tarihi baya ga shayi a nan za ku rika samun farfesu har da su wake an samu shiga.